A shirinmu na nishaɗi, a wannan makon mun samu bakoncin Yakubu Isa wanda aka fi sani da MRC mawaƙin soyayya da ya canza sheƙa ya koma waƙoƙin addini ko me yasa? Uh, Waƙoƙi na yawanci na musulunci ne da nake nuna wa mutane importance na addini. Muhimmanci. addini sannan na isar da saƙo dai ta kowane sashe na addinin musulunci sannan kuma ina ɗan taɓa waƙoƙin soyayya. To da wace ka fara ta soyayyar ko na musulunci? Eh, da farko dai da waƙan soyayya na fara. To ya aka yi daga soyayya? <laughs> To idan kika duba ne, idan kika duba a wannan lokacin da muke babu wanda suke representing ya zance wakiltan mu hmm. a ta bangaren R&B waƙoƙin musulunci sai da kiga 'yan nanaye ne ko kuma in ce waƙoƙin gargajiya. su ne ake waka musulunci da shi yasa ce to bari fito da wani sabka daban wani layi daban wanda zan mm. jawo hankalin matasa tunda idan kin duba wannan lokacin da muke hip hop da R&B su suke tashi ta soyayyar za ka iya rira mana waɗanda aka san ka da sunanta my butterfly amina <laughs> to ya kake ta eh, murmusawa budurwa ka kai wa a'a da ni da ke will make the whole world jealous. You and I, the and the key, we go together just like the moon and stars. Saboda ke ni ko zan sai da rayuwata saboda ke I'll do whatever. Yeah, to gaskiya dai yadda na yadda kika faɗa ɗazu hmm. wai na yawan budurwata gaskiya budurwata ce na yau amma na da hmm. yanzu dai ba mu tare eh. hmm. to banda wannan sai wacce aka san ka da ita wacce ka fi so a cikin waƙoƙinka na soyayya na soyayya akwai wanda ake cewa isma although ita ban fitar da ita ko ba i got this girl that i just met kyakkyawa and uh, she got the prettiest of smile Mm, da ni da ke mun dace bayawa and I, I really wanna make you mine Oh, ki zo mu je gida ki gaida mama na. Ah, ki zo mu je gida ki gaida baba na. Ah, I love it when you say to me, habibi na. Ita kuma wannan ka haɗu da ita baka furta masa bane ko kaka <laughs> a wannan budurwa ta ce na yanzu sunanta maryam hmm. ni kuma kinga suna na isa so hmm. isma din kenan eh, eh. to na addini kuma fa na addini gaskiya wanda ta fifita shine holy names to to <laughs> okay every morning awake I bow to you and pray. It makes me feel better and okay. Cause with you, there's no the light. Uh, you brought me its uh, a light, and now darkness is far away. And this is the reason why I praise your holy names. Ya Salam, Ya Malik, Ya Karim, Ya Allah. To na lura, duk eh. waƙoƙin naka a turanci kake yin kuma uh, um, kana ƙasar Hausa. ne idan kika duba wakan da na fara rerawa my butterfly in gausa ne hausa da turanci sannan kuma um, shi uh, isma din shi ma hausa da turanci ne ya salam ne that holy name ne kadai na turanci zalla to ba wanda ka yi hausa zalla akwai wanda na yi hausa zalla wanda na yi featuring nura m inuwa mm. shi ma ban fitar da shi ko ba amma an gama aikin mm. shi kuma ya zama ce kuma to zan yi zance. Soyayya ruwan zama ce, jama'a kuma to zan yi zance. Wata yarinya 'yar jihar kyabi ce, kyakkyawa kuma a bar kwatance. Maryam ta kwanta min a zaciya. in na zama sarki ita sarauniya maryam za kwanta min a zaciya in na zama sarki wannan maryam din da ya ke ce ko <laughs> Allah ya shafe to um, wani irin saƙonni kake isarwa a yawanci dai yadda na faɗa miki sakonni na na musulunci ne kuma na soyayya hmm. kin san soyayya ma tana da alaƙa da addini hmm. in ba mu so juna ba ya za a rayuwa mai kyau so yawanci dai waƙoƙina na isar da sabon musulunci ne da kuma so kuma ka gamsu kana isar da waɗannan saƙonnin ya gwargwado ana yi to me burin ka rayuwa ina so na zama the number one islamic artist da afirka gabaki ɗaya Amin Burin Yakubu MRC dai ya zamo mawaƙin addini na ɗaya a nahiyar Afirka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.